وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته لا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم تعليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنشدنا الشيخ الإمام على جل ظاهر الدين ظاهر الدين؟ آه. زهير الدين زهير الدين مفتي الأئمة حسن بن علي المعروف المرغيراني رحمه الله تعالى الله ينظر ما يا ريرا من واكي شنو وانا العاملون فموضع قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياهم الجاهلون موتى قبل موتهم jahilai matattu ne kafin mutuwansu wal'alimuna fa'aya'u wa in matu su kuma masu ilimi rayayyu ne ko da sun mutu wa shadara shaykhul islam burhanuddin wa fi al-jahl qabla al-maut maut li ahlihi fa jazamuhu qabla al-qubur kuburi wa inna wa inna mar'an lam yahya bi ilmi mayyitun fa laysa lahu hina nushur nushuru wa fi al-jahl qabla al-maut maut li ahlihi a cikin jahirci akwai mautun li qabla al-maut a cikin jahirci kafin mutuwa akwai mutuwa ga mutanen sa. duk mutumin da yake jahili kafin ya mutu kamar matacce ne a gane ku a nan duniya kuma jikin jikinsu su kamar kaburbura ne tun kafin kaburburan ma kafin abin da su jikin su ya zama kabari duk mutumin da bai rayu da ilimi ba matacce ne shi falaisa lahu nushuru ba shi da ainihin tashi daga kabari lokacin da ake tayar da sauran mutane kenan shi matacce ne kawai Wakala qala ghayruhu aqul ilmi hayyun khalidun ba'da mauti wa awsanuhu tahta at-turab ramim dan uwan ilimi rayayye ne khalidun dawwaman mai bada mauti bayan rasuwansa rayayye ne kuma da dawwaman mai bayan rasuwansa wa awsanuhu ramimun gabobinsa da jijjigaggu ne ba da tura a tasa ƙarƙashin turbaya gabobinsa da jijjigaggu ne a ƙarƙashin turbaya za su rijijjigi وابن جهل مجلس وهو يمشي على a يظن من الأحياء وهو عليم وابن الجهل ميت shi ma'abucin jahilci matacce ne wa yamshi ala tsara alhali gashi yana tafiya kan ƙasa matacce ne amma yana tafiya kan ƙasa ana zaton wai yana daga cikin rayayyu alhali shi matacce ne shi rasashe ne shi

ya rera mun shi irin wani wake cewa zaula ilmin ala rutbatan fil maratib wa min dunihi izzul ula fil mawakibi fadla ilmin yabqa izzuhu mutazah wa zul jahli ba'da al maut fi ah, taraibi wa zul jahli ba'da al eh? fi ta dacewa na haka la yarju madahu man insafa ruqiyya waliyul mulki walil kata'ibi zul ilmi ma'ala rutbatan fil maratib shi ma abocin ilimi shine mafi daukakan martaba a cikin martabobi shine mafi daukakan martaba a cikin martabobi yafi masu sarauta yafi masu dukiya yafi kaza shine mafi daukakan martaba shi ma abocin ilimi kul hal yasawi allazina la ya'lamuna kul hayya sawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inna ma yatazakkaru ulul albab na'am yace wa min dunihi izzul ula kuma kuma bayan sa akwai izza na ɗaukaka a cikin taron jama'a shi yana da izza na a cikin taron jama'a shi ma abocin ilimi shi ma abocin ilimi yabqa izzuhu mutadha'afan shi izzansa darajar shi yana wanzuwa ninkin ba ninkin ana ninninka mai ita wajen jihar ba hada mauti ta haka bayani shi kuma ma'abocin jahilci bayan mutuwa yana karkashin turbaya ne bai da wani amfani farihata la yarju madahu man iltaqa ina yayi nisa yayi nisa da hankali man iltaqa duk wanda kaga ya hau sama la yarju madahu baya fatan baya tunanin zai iya kaiwa fagen sa duk wanda kaga ya daukaka bai tunanin zai kai fagen mai ilimi نعم رقي ولي الملك والى التكائب والي كتائب والي كتائب من ابتكى دول دي رقية ولي الملك إر هوا ننا majibin ci mulki walil ka ta'ibi wanda yake jagorancin bataliyoyi baya fatan baya ma tunanin ya kai fage na mai ilimi na'am an gama gaskiya kan raga na ta yi أخطاء المكذبين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا شيخ إهمال غسل الكفين مع غسل الذراعين يوم وسيدة yin watsi da yin sakaci a wajen wanke tafuka tare da wanke zira'i idan mutum zai wanke zira'i wani daga nan yake fara mutum zai dogara ya riga ya wanke ya wanke hannu nan to kuma ya manta wanke hannu zuwa tafi sunna ne ba farilla ba ne wani in zai fara alwala ya wanke nan in zai ci gaba da alwala kawai zai zo nan ne sai kama wankewa daga zai wuce wuyan hannu sai shiga cikin zira'i kai tsaye wannan kuskure ne wannan wanke wanda kai ka wanke ne don ka samu daman sa hannunka cikin ƙwarya ko sa hannunka cikin gwangwani amma wankewa in kana so ka yi wankewa na farilla za ka fara ne daga ainihin yatsunka tun daga farkon yatsunka har zuwa har zuwa gwiwan hannu an gane ku yace ne la fa'i shay'a daga cikin kurakurai masu yaduwa wanda daga cikin mutane yana sakaci da wanke tafukansa wato yana cikin a cikin tsakiyar wanke zira'insa a cikin alwala shi ya dogara cewa shi ya riga ya wanke tafinsa fi bidaya a farkon alwala shi ya dogara da haka wannan kuskure ne لأن هذا الغسل بأول الوضوء سنة wannan wankewan a farkon alwala ai ne wala yughni an baya wadatarwa daga wanke su tare da zira'i a wajen wanke hannaye domin shi farilla ne su malaman mazhaba sun ambaci haddi na hannaye na farilla al-mafrud ma. wanda wajibi ne a wanke su sun ambaci haddi na hannaye wanda yake dole ne a wanke su fil wudu a cikin alwala sai suka ce kama bin kawani bin juzai kamar yadda yake cikin alkawani kawanin al-fiqhiyya ke na bin juzai amma amma hannaye biyu daga ce a wanke tun daga jefukan yatsu can karshen yatsu har zuwa ga murafikai ko zuwa tun daga farkon yatsu kai daga farkon yatsu nan har zuwa murafikai da shine farilla kada mutum ya dogara da wanke wanda ya na farko wannan sunna ne wal mirfa wa akhir da hazm zira'i shi mirsaq shine karshen kashi na zira'i al muttasil wanda yake saduwa da damtse sumiya bi zalika annahu uh, an kira shi da wannan annahu al mutaka shi ne abin dogaro mutum yakan dogara da shi haka ya jingira da shi an gani al mutaka يلتفق عليه يلتفق عليه eh idza yana neman yana neman taimako da shi in ya in ya dauki ainihin tafunsa in zai daga tafunsa zai nemi taimako da wannan haka sai ya jingina haka wata kan alayhi sai ya jingina kan shi وقال شرقيطي أما اليدان فيبسلهما من الأصابع إلى المرفقين أما هنائي zai wanke fitin daga yatsu zuwa marafakai na zai shigar da su cikin wankewa ta tare da tsefe ya su sufti ya ce wa yusahabu an so ya fara daga gefukan yatsu in an ka jahilan ƙulima fa in bada min rufa rifaqain in ya fara daga munafikai kulli ma sai a karantar da shi eh kawai da ya fara Allah sai fara daga nan ya saba haka to sai a karantar da shi in jahili ne shi sai a yi masa wa'azi in shi malami ne shi a ce a karɓar kallon baka kyauta ba na'am bismillahir rahmanir rahim babi game da farillan wanka amma farillan wanka fa guda biyar ne na farko niyya a wajen fara wanka eh niyya yayin fara wanka farilla ne sura nabi ya ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa na'am wa ta'mimu al-jasad bil ma'i fardun eh game jiki da ruwa farin ne ga mai jiki ko ina ya samu ruwa in mutum na wanka go kada mutum ya bar lum'a ya tabbatar ya wanke ko ina a jikinsa farilla ne sannan ruwa mai tsarki ma farilla ne a gani kada mutum ya yi amfani da ruwa mai najasa in zai wankan janaba sannan gaggautawa farilla ne in mutum ya wanke wata kaba? kada ya bata lokaci ya wanke ɗayan shi ne fawo in ka wanke wannan gaba din ka wanke shi da kyau kana gama wanke shi ka shiga na gaban shi ba a so mutum ya wanke ya wanke hannu sai ya tsaya ya ta fira ko ya tsaya yana yin wata harka har wannan hannun ya bushe kafin ya shiga wani ana so kana wanke wannan kar ka bari ya bushe ka shiga na gaban shi kana gama wannan kar ka bari ya bushe ka shiga na gaban shi ne fauru sauri ba kamar yadda wanke tunani ba a yi ta sauri sauri ba ana nufin a yi ta sauri sauri ba ne har a bar lum'a idan mutum ya yi sauri sauri har ya bar a wanka akwai matsala a wannan wanka din ya ce wata bili wata bili cicciɗawa ma farilla ne cicciɗawa a ba malikiya idan mutum ya yi wankan janaba ko alwala sai zan bai cuɗawa to bai yi alwala ba imam malik yana ganin cuɗawa kamar yadda wankan farilla ne shi ma cuɗawan farilla ne shi ma imam ahmad na ganin shi cuɗawan baya cikin wanka ana so dai a zuba ruwa a jiki ko ina ya samu ruwa idan ko ina ya samu ruwa an yi wanka shine ma'anan wanka lugatan amma cudawan a wajen imamu ahmad kaman dan wani tasina da kaman ya kyauta ne an gane ga mutum zai fada cikin ruwa ya yi iyo ko ina ya jiki a jikin shi a wajen imamu ahmad ya yi wankan janaba ko bai wannan ko kenan almuhim dai su dai malikawa sun ce dole ne sai an cuɗa a cikin alwala an gani amma sauran mazari suna ganin cuɗawan ba dole ba ne a cikin alwala farillan wanka sun ɗari a kudari بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجب عليه حفظ لسانه yana wajaba a gare shi ya kiyaye harshensa daga alfasha da munkari ya tsara harshensa daga alfasha da munkari eh alfasha magana da yake da alaka da batsa ana so musulmi ya kiyaye bakin shi daga duman garu da suke da alaka da batsa yana magana yana faɗin al'auran namiji al'auran mace yana kaza yana kaza duk mutum ya nisance shi da kuma abin da kuma ainihin munkar duk wani abin ki a gane karya ai munkar ne a gane an mimanci munkar ne sannan giba munkar ne duk dai wani abin da ya saba shari'a wanda mutum zai faɗa munkar ne shi kaga tsakanin munkar da fasha akwai umumu khusus dukkan dukkan munkar dukkan alfasha munkar ne ba dukkan munkar bane alfasha wajen wasu malamai suka ce duk ɗaya ne shi munkar ai am ne ya shafi duk wani abin ki duk wani kalma da zaka faɗa wanda shari'a ba ta son sa shi mu wannan kalmar da zaka faɗa da yake da alaka da batsa ka zance shi an gane ku wal kalamul qabi da mummunan zance kaga mummunan zance ai shi ma yana cikin munkar duk da shi ma shi munkar banda ainihin mummunan zance banda kuma banda mummunan zance duk abin da zaka aikata shi ma munkari zina shan giya caca zalunci saba ma iyaye duk munkar ne gaba daya an gano wannan ko shi munkar am ne shi kuma alfasha khas kuma umum wa khusus shi ma kalamul kalamul qabi wani nau'i ne na munkar an gane kira kawai yajibu alayhi yuzil lisani min al munkar yana waje ba gare shi ya kiyaye harshen shi daga munkari so manzo Allah da yazo ya zo ne ya amuru ya amuru bil ma'ruf wa yanha anil munkar to duk wani abin da mutum zai aikata wanda shari'a ba ta so munkar ne shi shi kuma alfasha wani nau'i ne na munkar kalamul qadi nau'i ne na munkar an gane ku yawwa wa imani sala da rantsuwa na saki mutum ya ringa rantsuwa zai saki iyalinsa yana sa nadama daga bayan mutum ya zo yana kuka tara kuka an gano wani ku idan mutum ya ce wallahi in kin fita zan zace shi to sai shi dan ya gaya ba tabbata ba abin da zai yi sai ta fita sai ce kin tuna na ce zan sake ki ke kuka wallahi ni na manta wallahi na manta shi ma sai ce wallahi shi dan ne ni ma wallahi ka zaka sai a ita kuka to me yakon mutum me mutum ya aikata abin nadama ya nisanci kalmomi irin wa'annan kawai wallahi in kin fita zan ɗauki mataki a kanki in kin fita kuma fita wallahi zan ɗauki mataki me kun yi amfani da kalmar da shaitan zai iya azalzalawa kuma abin ya tabbata mafi yawan masu cewa wallahi in kin fita a bakin auren ginin nan suka aka fita nan ko matan bayan ta fita rauni irin nan mace zai ta kuma tana da dama an gano ne ku na'am wani harin musulmi da yi wa musulmi tsawa an gani kana magana da musulmi kana gasa miki magana Allah gafara sai maka bani waje an gani musulmi yana bukatar a mutunta shi manzo Allah ya ce wajibi ne a mutunta musulmi an gani al-muslim akhul muslim la yazlimuhu la yahkiru ko wala yakdilu musulmi dan uwan musulmi ne baya zalunta shi baya wulakanta shi baya tabar da shi a shi kenan dole ne in kana mu'amala da musulmi ka ringa magana da shi da mutunci kada ka ringa masa magana na wulatsanci da daga murya allahumma sai dai in mutum ya zuba da mutuncin sa ko hazawa sun ce mutunci madara ne to idan mutum ya riga ya zuba da mutuncin sa a nan wajen wani lokaci daga an gasa mai magana na kawo misali yanzu misali mutum ne mai mutunci babban malami sai ya je yana jayayya da alƙari a kotu to kuma ga taron jama'a sun ga wannan babban limamin juma'a ne yana jayayya da alƙali alƙali ce yi shuru saboda in aka yi shuru aka kyale shi to zai sa yana karantar da mutane ne su rena kotu ko da alƙalin ya yi abin da bai dace da dace malami ya kasa mishi magana ba saboda alƙali mutuncin alƙali shine shari'a idan har aka zuba mai da mutunci to shari'a ta abin nan an gane wannan ko shi na ce malamai suke magana cewa idan idan babban malami ya zo kotu yana ta yin abin da bai dace ba alƙali na iya sanyawa a aikata wani abu don a hukunta shi sai alƙali ce a buge mai rawani sai a samu wani shuru sai a buge rawani daga shi malami wannan buge rawani a lokaci ma ya fa a buge shi ya fa a ta samu irin wannan shine abin da ake magana shi musulmi ba a wulakanta shi wata tafwifi ko kuma tsoratar da shi ba a tsoratar da musulmi fi gaira haƙƙin shari'i wai ya yau da wulakanta shi kai an gane da yawa musulmi tsawa kana magana kana mishi ihu da kuma wulakanta shi ba ke wulakanta dan wanka musulmi wasabbi kaga kaga yin tsawa ga musulmi reshe ne na wulakanta shi wannan zikirul am ne ba da khas ihana am intiharul muslim khas an gane wannan ku wa saddihi da kuma zagin musulmi wa taqwiti bi ghairi haqqi shar'i da tsoratar da shi ba a cikin haƙƙi na shari'a ba haramun ne ka zagi dan uwanka musulmi haramun ne ka bashi tsoro musulmi yana cikin tafiya cikin daji ka yi wani irin ƙara da za ka firgita shi ko yana cikin tafiya cikin duhu ka firgita shi ya ci tsoro wanda ya saba ma shari'a ka shiga haƙƙinsa amma a cikin haƙƙi na shari'a ya halarta. ka zo ka ga musulmi a lungu tare da wata budurwa yana rungumanta yana shafanta za ka iya sanya shubon ka tashi su gaba daya <laughs> na rabon gano wani yawa wannan shubon ka sa ne ka tashe shi don ka taimake shi ka taimake yarinyar wannan tsoratarwan kayi ne a cikin haƙƙi na shari'a an gani sana akwai tsoratarwa ka ce wani ka ji tsoron Allah Allah ba zai kama ka kamar yi wa'azi zai ji tsoro wannan yana da kyau بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم طويل خفيف ومن الأسباب التي تنقل الوجود ومن الأسباب التي تنقل الوضوء daga cikin sabubba allati tanqudu alwudu'a wanda ke warware alwala akwai gushewan hankali sababi ne haka shi gushewan hankali ba hadasi bane amma yana janyo hadasi shi sababi ne na hadasi gushewan hankali ta hanyar hauka wal Gushewa hankali ta hanyar farfadiya wasu da maye idan mutum hankali ya gushe gare shi ta hanyar hauka da farfadiya komai zai iya faruwa a lokacin da ya sha giya hankali shi ya gushe zai iya rihi bai sani ba zai iya fitar da mazi bai sani ba haka nan idan mutum ya shiga cikin hauka wasu abubuwan da ke karya alwala za su iya faruwa gare shi yana cikin wannan halin gari sai za ya suka sanya shi daga cikin asbab cewa suna janyo karyewar alwala idan mutum hankali ya gushe in hankalin shi ya dawo kawai ya sake alwala idan mutum ya haukace hankalin shi ya dawo ya sake alwala in mutum ya yi farfadiya duk gashi nan ko ya sha giya ya yi alwala sai sha giya ya bugu idan ya shi ya sake alwala na'am ya ce wayan take da wudu bai ridda alwala yana warwarewa da ridda da kuma shakka cikin hadis idan mutum ya yi rida da lokacin yana cikin musulunci ya yi alwala a lokacin da mutum ya zo ya yi rida ya fita musulunci in ya dawo ya tuba sai ya sake sabon alwala an gane rida ya bata mai malikiya sun yi amfani da umumin maganar Allah wala uhi ya ilaika wa ila zina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wallahi da zaka yi shirka wallahi da aikinka ya baci wala kunan na mirar khasirin kuma wallahi da ka kasance daga cikin masu hasara wallahi da ka kasance daga cikin masu hasara kaga na ya la na amaluk a gani to wasu malamai suna ganin idan mutum ya yi ridda ya yi ridda ya ba musulunci to duk aikin da ya aikata a da ya ɓaci, in ya dawo musulunci sai ya sake sabon aiki in ya yi ridda aiki an auren da ya yi sunan shi ba ta ce limancin da aka naɗa shi ya ɓaci alƙalanci ya ɓaci sannan babu wani gado tsakanin shi da iyayen shi kun gani to za ka ridda yana ɓata aiki amma wasu daga cikin malamai suna ganin ridda ɓacin aiki yana tasiri ne idan mutum ya mutu kafiri Idan mutum ya yi ridda yanzu ya yi alwala sai ya yi ridda can sai ya dawo musulunci alwalan na nan amma da ya mutu ne da riddan shine matsala kuma inda da ya mutu da ridda innal lalzina kafar innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika habitat a'maluhum fi Wa wal akhirah wa ulaika na rufi a hali dole kun ja bulaka shi innal ladzina kafaru lalle wanda suka shi wa matu wa hum kuffarun suka mutu suna kafirai ulaika ɗan a'maluhum fi duniya wa akhirah wayannan ayyukan ya ɓaci duniya da la'ira wa ula'ika ashabun na su ne ma'abota wuta kun fi haka da dun suna da wama an gani su kaga innal ladina kafaru wa matu hum kusan sun kafir da suka mutu suna kafirai wa kaifa in kafaru wa lam yamutu kufaran eh? kafaru wa lam yamutu kufaran hal hadi qad amaluhum kaga aikin su bai ɓaci ba an gari in ba su mutu kafirai ba aikin zai tashi kuma zo ba a yi mutu ba ne su maliki ya kashi a'a shi ayin yadda yake in nan nan zina kafaru ulai ka babu na ruhun fiya khalidu wa ma tuwahun kufaru a in nan nan zina kafaru ulai ka haɗu ɗan a'amal ruhun fiya duniya wal afiya wa ma tuwahun kufaru ulai ka babu na ruhun fiya khalidu kun gano nuna hu? yau in dai sun kafirta aikin su ya ɓaci da amma in suka mutu suna kafirai yan wuta ne jura jiya a kan yi wai ce a rarrabe kawai haɗawa aka yadda Allah ya haɗa a haɗa innan lazina kafaru wa man zuwa kufar sai sun cika sharafin sun kafirta alhali wannan jumla ce haliya alhali sun mutu suna kafirai to nan aikin su to wannan fashi shi ne kawo sabanin idan mutum ya kira idan aka ce wani sahabu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sahabu manzo Allah sai ya yi rijja daga baya ya musulunta sai ya yi rijja daga baya kafin annabi ya rasu ko bayan annabi ya rasu ya dawo shi sahabi ne ko ba sahabi ne in ka ɗauki ra'ayin malikiya wancan in ya zama sahabi a zamanin annabi ya yi imani sai zo ya rasu da ya rasu a kai a da shi sahabi ne sai ya ridda da ya yi sai ya dawo musulunci daga baya ko da bayan annabi ya rasu ne shin sahabi ne shi la لئن أشركت لئن لئن La'in أشركت لو أشركت آه لئن أشركت ليهبطن عملك كو لو bi da hannu ما كانوا يعملون to sahabin da ya dawo daga baya bayan annabi ya rasu yanzu shi ba sahabi bane eh bai hadu da shi daga baya annabi ya riga ya rasu sai dawo musulunci to ai tun da ya riga yanzu ya lashe wannan mukamin nashi na daga amma masu ra'ayin cewa a'a in ya yi riga sai ya dawo daga baya kafin ya rasu ko da bayan annabi ya rasu ne ya dawo to yana nan sahabi malaman hadisi sun sanya da yawa daga cikin mutanen da suka yi da suka dawo musulunci bayan annabi ya su cikin sahabbai shine mazhaba na jumhur kuma an karba hadisin sa a matsayin sahabbai ne amma wanda ba su sa za su yi hadisin shi mun kaɗe don bai kama ga Allah wani sun kuma duk hadisin da ya kaɗo kaza kun gari to wanne ne raji magana jumhur shi ne raji an gari ke in mutum ya yi alwala sai ya yi rita sai sauri ya dawo musulunci yaya alwalan da na ba su ya sake ba Ah, da kuma shakka a cikin hadisi mutum yana shakka an yi alwala na ban yi riyi ba ko na yi riyi ko ban yi riyi ba an yi ba zai riyi fito ba to wannan shakkan inda malik ya bata mishi ne alwala su a nan ba zai aiki da ka'idan nan na alyakinu yaqinu la yazulu bi shakka ba zai aiki da shi ba a gani idan mutum ya tabbatar ya yi alwala amma yana shakka ya karye ne zai dauka zai doka alwalai yana nan saboda hadisin nan ya ati a duk hukum shaytan fa yukayyalu ilayhi ko fa yukayyalu fa yukayyalu ilayhi annahu qad ahdatha wa lam yuhdith fa idha wajada ahadukum zalik fala yansarifanna min al-masjid hatta yajida sautan aw yasma'a rihan a eh, hatta hatta yasma'a sautan aw yajida rihan sai ya ji sauti ko kuma ya ji wari an gani idan mutum ya shaidan ya zo ya suranta mai kana cikin sallah sai shaidan yana kama shakka yana ganin alwalanka ya kari to baka da tabbas amma ka tabbata kayi alwala shaidan yana sama kokonto cewa alwalan ya kari kawai ka ce mai ina nan da alwala na a cikin wata wani hadisi ya ce in shaidan ya zo ya ce in naka a hadasta fa kul kazabta in yace kai hada zika ce ƙarya kake yi wa fi ruwa yace fal yaqul fi nafsi kada yana cikin sallah ce ƙarya kake yi kaga ya bata sallah shedan ya shedan ya samu nasara kan shi an fahimta to saboda haka ka'idan nan na al-yaqin la yazul bi shart malikiya suna aiki da shi amma sun yi istitna'i banda nan banda nan wajen in dai mutum na shakka cikin hadisi kawai alwala ya karye na wajen wajen zakar al-mustafi da shafan zakari wannan na ne shafan zakari zakari ina huwa izin huwa mudafun ilayhi huwa wana ba'un harfu jar ko masu izin majrur bil ba huwa mudaf zakar mudafun ilayhi huwa man'ut wannan na'at al-mutafi shafan zakari da yake manna da jikin shi shafan zakari da yake manna da jikin shi banda zakarin da yake na wani in ya taba zakarin wani bai karye ba ko zakari ya tsinke sai ya dauka ya rike bai karye ba na fatan gani amma yana manna da jikin sai ya taba shi ne ya karye bai ba da kaf ya shafi zakari din nan ba sai zakar almutansu bai ba da kaf wato ya shafi azzakarin da cikin tabi cikin tabi ya shafi azzakarin nan ko cikin yatsu ya shafa da cikin yatsu biya ko kuma da jefukan ta jefukan yatsu ko da da yatsa ne na ƙari ko da da cindo ne in hassa in yana da rai ko da da yatsa ne na ƙari in yana da rai yana motsi kullura lura mutum ya taɓa zakari da yatsa na ƙari yatsan nan kuma yana da rai in ya sa shi a cikin ruwan zafi yana jin zafi in ya sa shi a cikin ruwan ruwa mai tsananin sanyi zai ji sanyi ya shige shi to wannan yatsa yana da rai idan ya taɓa zakari da shi daidai ne da sauran yatsu an gani to a nan wajen shafan zakari kai tsaye don nufin jin daɗi ko ba da nufin jin daɗi ba dan ya ce bi urmasin zakarin mutasil bi baɗin kaf aw bi baɗin asabi bi baɗin asabi aw bi jambai jima eh, a nan wajen ka mutum ya shafa zakari ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba a malikiya suna da ra'ayi biyu akwai masu ganin shafan zakari ko ka ji daɗi ko baka ji ba kawai ya kari akwai masu ganin wa masu zakar lillazza ko mai risala shafan zakari saboda jin daɗi inda mutum ya shafa don ya ji daɗi ko bai ji daɗin ba kawai an gani? eh amma wasu na ganin kawai shafan zakarin kawai ya karya alwala to kenan ko da mutum na jin ƙaiƙayi yana jin ƙaiƙayi zai shafa eh? kaga mutum na jin ƙaiƙayi ya shafa ne saboda ƙaiƙayi sun ce ya karye wannan hadisin man masa zakara hufa ya tawadda malamai sun tattauna kan shi suka ce wanda ya shafi zakarin shi sake lona. sannan kuma hadisin wannan shi kuma ɗaya hadisin arrajulu ya masu zakara hufi sala a Alayhi rudu mutum ya shafi zakarin sa cikin sallah shi akwai alwala a kan shi sai ce la inna ma huwa bada'atun minka ba magana sake alwala tsokar jikinka ne to na hadisan guda biyu shine wasu suka yi jam'i tsakanin su wasu kuma suka dauki hadisi ɗaya suka bar ɗaya kamar hannafiya kai tsaye sun ce shafan zakari bai karya alwala gaba ɗaya ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba sun yi amfani da hadisin talab bin ali an gane to kawai cewa inna ma huwa bada'atu minka su malikiya suka ce wannan hadisin yana nan mubki alal asal hadisin ya ya tabbata akan asali al asalu baka'u ma kana ala ma kana asali zakari tsokan jikinka ne in ka taba shi kaman ka taba hancinka ne ko kunnanka bai kare alwala ba shine ba za mu malikiya ka ji daɗi ko baka ji ba a hannafiya sannan mazhaban malikiya su kuma shi ma imamu shafi shi kuma kawai taba zakarin kawai ya karya ma alwala shi taba shi kawai hadasi ne shi ko imam malik shi ma yana da kauli guda biyu taba zakari in ka yi sha'awa ya karya alwala in ka taba shi dan sha'awa amma in baka taba shi dan sha'awa ba bai karya ba an gane ku shi imam shafi ya dauki hadisi kai tsaye na hadisin wannan busra ya dauki hadisin busra yace taba zakari kai tsaye yana karya alwala kuma annabi ya suka dauki hadisin talab bin ali magani saba zakari kai tsaye baya kare alwala an gane wannan ku kama kowanne ya dauki hadisi da daya masu daukan hadisi imamu shafi yake ai hadisan nan na busra kusan hadisi ya fi inganci don masu ruwayan sun fi yawa masu ruwayan sun fi kuma hadisin yana nan a cikin bukari da musulmi amma hadisin talab bin ali baya cikin bukari da muslim masu ruwayan ko ba su da yawa sosai eh, su suka ce kawai su hadisin ba su yi aiki da shi ba wasu suka ce hadisin an shafe shi wasu suka ce a hadisin na kilatu ne alal asal hadisin talab mubki alal asali hadisin buzura ya fita daga asali hadisin kuma talab ya dace da asali sai suka ce yuqaddamu an-naqilatu ala alal asl ala al-buqi alayhi li'anna ma'a an-naqil ziyaratu ilmi ana gabatar da hadisin da ya fita daga asali akan hadisin da ya tabbata akan asali saboda tare da shi naƙi ɗin wanda ya fita daga asali akwai tsarin ilimi mai ƙarin ilimi ya karanta da mu wani sabon abu dama manzo Allah ya zo ne ya fitar da mu daga duhu zuwa haske ya zo ne ya karar da mu ilimi in an ce taɓa zakari tsokar jikinka ne dama normal ne wannan ba mu ƙaru da komai na ilimi ba in ya ce taba zakari tsokar jikinka ne mai muka da shi shi kuma manzo Allah ya zo ne ya da mu ilimi to hadisin da ya nuna wani sabon ilimi ana gabatar da shi akan hadisin da ya tsaya akan asali na da wanda da jahili da malami kowa da kowa ya san da haka abin yake shi da ma'ana yuqaddamu naqila anil asl ala al-mubdi li'anna ma'a naqil ziyaratu ilimi. an gani wannan babi ne na kalli tarjiri ke na ba duk masu wannan sun dauki wani hadisi ne sun wurgar da wani su yan hannafiya suka ce al'asalu baqa'u makana la makana shine mun tsaya kan asali da asali tsokan jikinka ne to yana nan kan tsokan jikinka sai an samu nasin da ya fitar da shi sun wani zace ah, ga nasin da ya fitar da shi to ai sun nasin a wajen su ba su dauke shi ba su sun nasin na da matsala a wajen su ina wannan ko sosai wasu kai jam'i da ce in an taba azzakari an yi sha'awa shi hadisin da ya ce tsokar jikinka ne in ka taba shi don sosa ka taba shi ba don sha'awa ba hadisin kuma da ya ce alwala ya kare in ka taba shi don sha'awa shi ne kare jam'an bainal adilla shi ne wa alaikum salam eh, eh sun yi ittifaqi mutum ya shafa da pants ko da tufafi wannan ba komai ina kuma kariya ba komai wannan a gani eh jumhur sun taba kan shi akwai wanda yake ma kamar ibn kushayba yake man masa zakarahu fa yata wata ai fal yaghfir yadahu saboda a zakari wajen wajen da jaza ne wani hannun kawai ci gaba da harkar shi jam'an bainal adilla wani kuma yace man masa zakarahu fa yata wata al'amru huna al'asalu bil amr al kama wancan hadisin sun zamu jam'i daga ya fitar da abin daga wajabci ya koma aiki ba in mutum ya taɓa al'azakari ko ya yi sha'awa ko da ya shiga kawai mustahabi ne zaki alwala almuhim dai imanin nusus aula min imaliha kai aiki da dinnan sun ya fi ka ɗauki wani ka wurgar da wani hadisan duk sun inganta babu dalili na jefar da wani a ɗauki wani eh malaikun salam su tun da aka ce mutumin da ya maye a rasa tana nan to lura da bisan halin da yake ciki ya maye ne yadda ka yarda tana nan wace tana nan an samu daga cikin asbab ba kamar tare ومن الأسباب التي تنقل الوضوء الإجماع والجنون والسخط أسباب على الرسول amma su ba a nadi a ba ruwansu su a wajen da kare ba don mutum ya yi maye al'asar baƙa'u makana na makana ne asali asali mutum a lura shi da kare ba sai ya tabbatar ya kare al-yaqin la yazulu bi shakk ina da tabbas na yi alwala amma na yi maye na yi maye kila alwala da kare kila ba zai kare ba ita ba san dare al-yaqin la yazulu bi shakk na tabbatar na yi alwala in na yi maye kila ya kare kila bai karye to bai karye ba eh shi ne a shi ne kamar su maɗin ku ya su mako bai cikin haici shi shi ne to ina ganin ba wanda bai inda mutum yana cikin wani halin magana la sallar da ta zo mishi ba ya tashi ne kawai sallar daga bai shi ترفع يعني أنبلي أنا إن شاء الله المغرب الأمام إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك